Salamu alaikum. Tsaya tsaya kina sauran abin kina sauran shigo. Yo babai. Alhamdulillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Oh, ke ku lafiya? Lafiya ce ta kawo haka. To. Ni ce makwabciyar da ta tare a nan shekaran jiya. Allah sarki. To bismillah. Mai gidana yana zuwa ne me zan yi da shayinka? mai gidana yana zuwa nan kana sa mai kai ne kake sa musu kwaya a cikin shayi suna sha yanzu ni tun jiya bai yada ni ba sai yanzu na tashi na toho kwaya kake musu suke zuwa suke lalata yan matan mutane ko kuma su je su yi aikin da bai dace ba akan matan su yanzu tun jiya har yau sai yanzu na tashi na zo nan yasa na zo gurin ka ka daina ba mai gidana wannan shayin da kake ba su gaskiya ni ba zan lamunta ba saboda ni da muke da mai gidanmu ba haka nake ba ni ce ba wadda na tare a nan gidan shekaran jiya to ya ce ma'anan gidan kake zuwa ba su shayi in ya zo nan kullum sai ka ba su shayi ya sha to wallahi barnatar da ni ya illata ni tun jiya sai yau gaskiya ni ba zan namunta ba yasa na ce bara in zo gurinka kai kake ba su shayi kai kake ba mazajen mu shayi iye waye mijin naki ni ban son shi fa ba shine Alhaji Bala Alhaji Bala me nan eh Oh, kofi uku yi sha jiya. To ai kai ka ba sa shi yasa na zo gurinka. ka. Tun jiya bai yana ba sai yanzu na tashi na zo. Allah sarki tauke banda abinki ai ke ma kofi biyu zaki sha ni eh billahi bari in baki babban wanda na baki Shayin da kuke sa kwaya ku ba mazajen mutane suna zuwa suna illata matansu akan me ni zan sha ka cutar da ni ni zuwa na yi in dauki fansa akan abin da kai wa mijina to mu shiga ka daina ba shayi da gaskiya yana illata mu je ki daura ki dau fansa din mu je ki dau fansa wannan nake nufi ba kawai zuwa ne ka magance abin da kake ba wa mai gida na ya ce kullum in ya zo nan kana ba su shayi ke banda lada ba inda ta ne yake zuwa yi banda lada da muke samu tun jiya da daddare sai yau da safe da ya fita na zo nan bai ale ni ba to lada kika kuma aikin lada kike. kuma ba zan aminta. ana samun lada da da cikin sauki ne sai an sha wahala ake samun lada to sai ka ba shi abin da zai cutar da ni a'a kin ga abin da nake so da ke kin ga ke ba muharrami na bane kina da aure ni ma ina da aure to ki wuce ki koma gidan ki zan wuce in bar gidanka na yadda amma dole sai ka yi min alƙawarin ba za ka ƙara ba ni gidana wannan abun ba har ga Allah ni ba zan lamunta ba to shi ba za ki iya hana shi shigowa shi sha shayi ba sai kuma ni za ki zo ki wa iskanci kai kake ba alkur'an mai doki zan ba shi duk da ido duk da ya dawo mai doki zan ba shi shikenan mu zuba ni da kai to ko za ki rama ni ni ba abin da zan yi maka sai dai in dau fansa to shine ki dau fansa za ka fansa za ta biyo gidanka ko ma ne ce ce ina ce ban yadda ba Allah sarki ka ji iskancin banza mu kin ga mana iskanci a wannan ba iskanci bane ba me yasa za ka dauki mijin wata ka zo ka dura mai magani ya je lalata matarsa wacce ba shi yake niyya ba ka sa mai kwaya a ciki ke kwaya ba kake sawa a shayin an faɗa ke bara ki ji dauki abu zauna me zaman ne zan yi ba bayani shi wannan shayi babu koya a ciki sannan kuma duk mai son shi akwai na gari da muke haɗawa muna haɗa na gari mu aika ma ko a wanne gari kake sannan ke ma ya kamata a ce in ya sha kofi biyu ki sha kofi ɗaya to kai wani shi wani iri ne wanda ka basa shi karamin wannan ne yanzu da wannan ya sha billahi lazi da baki iya tafiya sannan kuma akwai wanda za ki ga sai an tura kamar shi yasa tun jiya na ji jikina duk ya gaji yanzu karfa wannan karfa wannan yi hakuri karfa yi wannan yawwa ya isa haka ya isa haka yaya kika ji yawwa za ki ji uwa ana samun kin iska to ba iska ba ne na'a na'a ce kin san akwai abubuwan albarkatu a cikin ruwa wanda mu kadai buzuzu muke iya shiga cikin ruwa mu ɗauko wannan magani kuma magani yana da sirri sannan akwai mai addu'a wanda muke narkaɗa shi akwai goruba sannan kuma akwai na na na, na akwai na sanyi akwai na kaikayin jiki shi wannan wanda ka bani maganin menene sannu shiga yake yi to na ji yanzu jikina ya tashi hankali na ya tashi kuma gashi mai gidana baya na dama maganin yake Allah sarki yaya to kika ji ya kara aiki to kara kofi kara kofi a, ka bar shi dan kara ka bar shi mai gida na zan kira ya dawo gida Allah ko wai to abin da nake so ki fahimta shi abu irin wannan hello baby kana gida ne kana kasuwa yanzu zaka zo dan Allah babu komai kawai ina bukatan ganin ka ne yasa nake ci bara in sai da yamma shi kenan to Allah ya ubangiji ya kaka lafiya sai da ya ce shi sai da yamma kaga yanzu akan ka za ta wuce mu wuce mu shiga daki ah. hankali na duka ya tashi Subhanallah. subhanallahi yamma ah, ah. ka maganin yake a kai gasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah mu shiga ɗakin ka ai haka <laughs> to abin da nake so da ke kara kofi da ke san jinin buzu akwai karfi jinin buzu zuwa akwai karfi ni na sha buta ɗaya kana tunanin kafi ƙarfi yake? ke na sha buta ɗaya yauka Son yaya wallahi duk jikina so nake a min tausa tausa to ba wa son. kin sa sakata a'a gidanka ne ai in oh. ba matsala nan to ai akwai baki masu karfan magani mijina ni ba nan kaji ya ce sai da yamma zai dawo to ba son. sai mu tafi tunda kai ka bani magani dama har haba yasa naga tun jiya yana ruwan ciki na to billahi daga din na gaji ashe maganin da na sha gashi ma duk sha'awa ta ta tashi hankali na ya biya to ya hakuri ya hakuri yanzu ka leka wajen da ka rufe kofar to bara mu gani Good. aradu uh, <coughs> an gobe san hauka buzu ba kaki yamma ya yi wallahi wajen hudu ma yanzu to allah sarki ki gaida gida ki gaida gida na gode a yanzu bai to ki kara bacci a gida amarya amarya ba ki laifi to ga zan dinga ka maka ziyara in ya fita to ba komai to ba komai ba ka lamba ta a'a ba sai kin ban ba ran nan wani daga karɓar waya ta yi ce yayi mantuwa a gida sai ga an sa kwartuwa billahi lazi kin san mu bamu iya foyi karya ba eh. ke ma zan sa sunan ki kwartuwa zan sa ah, kartuwa 10 ne ka sa maji daɗi ni ma a maji daɗi zan sa me maji daɗi kana da daɗi wallahi ku billahi kai kai kai kai billahi la yariyar nan ba ta da kunya kai wannan shi ne lungu-lungu alkura in ka shiga lungun nan yake shiga ibb can yake ga ka a faransu road bayan ka je bright road allah Allah. ah ai waya na na gunta billahi lazi na bata waya na na gunta an gidan zan je